أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara tara miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na bakwai, kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da hudu. yau kuma za mu tashi a farkon aya ta hamsin da biyar inda ubangiji ta halake cewa if qala allah ya isa inni mutawaffika إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Ubangiji ta ce, Isbal Allah Isa ka ambaci lokacin da Ubangiji ta'ala yake magana da Isa ya Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, Ya ya kai annabi Isa, inni mutawaffika ni mai dauke ka ne wa rafi'uka ilayya in daga ka zuwa gare ni can sama wa mutahhiruka in kubutar da kai min alladina kafaru daga sharrin waɗanda suka kafurta masu nufin kashe ka wa ja'ilu alladina tabaruka kuma zan sanya waɗanda suka bi ka suka yi imani da kai fawqa alladina kafaru sama da wanda suka kafurce maka sune yahudu ila yawmin qiyamati har zuwa ranar alkiyama thumma ilayya marji'ukum sannan za ku koma zuwa gare ni ranar alkiyama fa ahkumu ku? Mai muku hukunci a tsakanin ku fi ma kuntum fihi cikin abin da kuke saɓani a cikin sa dangane da sha'anin annabi Isa ko sha'anin addini bangiji ta ya Allah alaihi ya ambaci lokacin da Allah ta'ala yake wa annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dauke shi zuwa ga sama inni mutawaffika malamai sun yi sabani akan fassaransa amma fassaran da ne ita ce mafi inganci wasu suka ce akwai taqdimi da ta'khiri wato inni rafi'uka ne inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ni zan dauke ka zan daga ka zuwa gare ni a can sama wa mutawaffika sannan daga ba kuma in kashe ka ma'ana ya dauki ranka daga baya kuma in dauke ranka wato can lokacin da duniya ta zo ƙarshe an fassara haka babu iskali kamar dai ba da lura ba ba za a ce an yi takadimi da tafiri ba sannan wasu malamai suka ce inni mutu wasiƙan nan ni mai dauke ranka ne wato ni mai matar da kai ne sannan in dauke kai zuwa gare ni to zahirin wannan in an tafi kama annabi isa ya rasu kenan an dau gawan sa ne zuwa ga sama kama yake ce ba aka suke nufi ba wai an kashe shi kwana uku ne sannan daga ba sannan aka dauke shi sai Allah ya take ta da shi ya in dauke shi zuwa gare shi ya kwana uku ne aka kashe shi to kaga wannan yana da bukata yana bukatar dalili a wani kaulin inni mutawaffika wato ni mai dauke kare daga nan duniya ba na nufin mai kashe ka ba ko mai daukar ranka ni mai dauke ka ne daga nan duniya in daga kai zuwa gare ni ta kila wannan fassara za ta fi inci magana ta hudu wasu suka ce inni mutawfika inni munimuka ni mai saka bacci ne sai in daga ka zuwa gare ni a lokacin kana bacci in daga ka zuwa ga sama suka ce abin da ake nufi da wafati anan shine bacci saboda a larabci ana cewa bacci alwafa wato ainihin wafati na mutuwan kuma yana zuwa bacci saboda bacci kanin mutuwa ne ubangiji ta ala ce huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah shine wanda yake dauke ranku da daddare ta hanyar bacci sai ku yi bacci da daddare in kun farka kuma da rana ya san wani irin laifuka kuke to anan ya ce yatawaffakum bai ce ni hukum ba kaga yana nuna ana amfani da wannan kalman ainihin bacci haka na a cikin suratul zumar Allah ta'ala ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manami Allah yana dauke ran rayuka lokacin da ajalin su yazo wanda kuma bai dauki ran su ba a lokacin da suke bacci wanda ba su mutu ba a lokacin da suke bacci kaga a sai da bacci da daukar rai gaba daya ana ce masa wafati suka ce to abinda ake nufi anan zan sanya ka kai bacci sai in dauke ka a cikin baccin har zuwa sama sannan ka je ka farka a sama ita ma nan fassaran ba ta da matsala domin bata nuna annabi Isa ya rasu ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga bacci yana cewa alhamdulillahi ladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu makoma zuwa gare shi hadisin bukhari ingantaccen hadisi to kaga wannan kashewa ba ana nufin na mutuwa ba na dauke abin nan nayin bacci nayin bacci ne ka daina jin wasu abubuwa to ala ayi halin muna da yakinin ubangiji ta'ala bai dauke ran annabi Isa ba annabi Isa bai rasu ba yana nan bai gushe ba yana raye Allah ya dauke shi da ran ne sawa'un yana bacci aka dauke shi ko baya bacci amma dai yana nan a raye don ubangiji ta alayi wa yahudu raddi da suka ce sun kashe shi Allah ta alaye wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha ba su kashe shi ba ballanta na su tsire shi ba su rataye shi suka kashe shi ba ko ba sun kashe shi suka rataye shi ba su kashe shi ba sai dai an kamanta musu wani ne da annabi Isa sai suka kashe shi kamar yadda jiya muka yi bayani sannan ya ce barrafa Allah ilai Allah ya daga annabi Isa zuwa gare shi idan har yanzu yana sannan kuma hadisi ya inganta cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila alaikum ibnu maryama hakaman adala na rantse da wanda raina yake hannunsa Isa dan Maryam ya kusa ya sauko muku yana mai hukunci yana mai adalci Sai muku hukunci da shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin duniya ta tashi annabi Isa zai dawo duniya ya ci gaba da da'awa kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan a annabinsa ba za a fi ya tashi daga annabi ba ya zama malami a annabi ne sai dai shari'ar ta ne ta gama aiki lokacin da zai dawo don manzala sa kuma ya riga ya zo da tasa shari'a sai amfani ko ya aiki da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta lace wa mutahhiruka kamina alladhina kafaru za mu kubutar da kai daga waɗanda suka kafurta shine ma'ana za mu tsarkake ka daga sharrin kafurai wanda suke nufin kashe ka al-hasan al-basri yace taharahu Allah min al-yahudi wan nasara wal majusi wa min kuffari qaumi Allah ta'ala ya kubutar da shi daga sharrin yahudu da nasara da majusawa da kafiran wato ainihin mutanensa waɗanda suka kafurta wanda ba ta ɗaya daga cikin wa'annan addini ubangiji ta'ala da ya kubutar da shi ya tsarkake shi ne daga abin da suke nufin da su yi masa na kisa da halakarwa sannan Allah ta'ala ya ce wa ja'ilul ladina ka fawqa ladina kafaru ila yawmil qiyamah kuma har duniya ta tashi wanda suka yi imani da kai suna sama da wanda suka kafirce maka wato nasara da suka yi imani da annabi Isa suna sama da yahudawa wanda suka bijire masa suka kisi imani da su har duniya ta tashi kuma yanzu in ka lura da halin da duniya take cikin ai nasaran sun fi yahudawa daukar nasara sun fi yahudawa yawa sun fi su mamayen duniya ko da ka yahudawa akwai su amma ba su da yawa a duniya sai dai kawai sun fi nasara fitina ne in kana neman fitina kuma in ka samu yahudi to sai ka tsaya a da cin zali da kashe mutane da fitincinu yasa Amerika mutane Amerika suka koro sai suka da Isra'ila suka suka sauke zango a waje. suka kafa kasar su suna cutar da Falastinawa suna kashe su suna mamaye musu garuruwan su da kasar su to shi bai hude ba wannan dan fitina ne kawai kuma duk abin da suke yi din nasara ne suke taimaka musu mutane Amerika ne suke taimakon su masu addinin nasara da Amerika za ta dina taimaka Isra'ila ba abin da za ta iya yi tunin musulmi za su ga su to kaga dai har yanzu a kaskance suke ubangiji ta'ala ce nasara zai zai daukaka nasara akan yahudawa sannan musulmi kuma suna sama da dukkan wani kafiri sawa'un bai yahude ne ko kuma ba nasare sai dai idan sun bar addinin Allah ta riga Allah ta'ala riga ya daukaka su kuma Allah ta'ala ya daukaka musulmi akan yahudu da nasara da dukkan kafirai da hujja da dalilai idan an zo aka baje kodin addinin to namu shine yake da dalilai gamsassu ingantattu wanda za ka iya kure duk wani mai addini wanda ba addini musulunci sai ne musulmi suke da isa suke da ainihin ɗaukaka shi yasa a farkon musulunci suka mamaye duniya gaba ɗayanta duniyan gaba ɗaya zama su suke shugabanta wanda su suke da dalilai su suke da takobi suke da ƙarfi suka mamaye duniyan gaba ɗaya da in ka ga musulmi ba su da izza akan kafirai to musulman ne suka bar addinin su suka nemi izzan ta wajen kafiran sai Allah ya kaskantar da su kamar yadda sai na Umar yace nanu qaumun a'azzana Allah bil islam wa ma mabtaqina al-izza bi ghayrihi adallana Allah mu mutane ne da Allah ya dauka mu da musulunci in mun nemi daukakan ta wata hanya ba ta musulunci ba Allah zai kaskantar da mu amma in dai musulmi sun rike musuluncin su to babu wani kafiri da yake cika kashi a kansu su ne dai da izza ne suna da sun mamaye duniya kuma ko yanzu aka dawo irin dadin za a mamaye duniya za a ci galba kan kafa Allah ta'ala ya ce sun kuma ilayya marji'ukum sannan makoman ku zuwa gare ni ne fa ahkumu bainakum ne kun ta tsakanin ku fi ma kuntum fi takhtalifun cikin abin da kuke sabani a cikin sanan al'amarin annabi domin yahudu sun ce annabi isa ba annabi bane ƙarya yake ba su imani da shi kuma sun ce sun kashe shi yanzu aka ya mutu bai da rai nasara kuma suka ce annabi isa dan Allah ne ko suka ce ma shi ne Allah kaga wannan duka sabani ne ko daga cikin jahilin nasara suka yi da an kashe shi musulmi kuma suka ce annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne kaga an karyace yahudu da suke cewa ba manzon Allah bane musulmi sun yi da annabi isa manzon Allah ne sannan kuma sun ƙaryata nasara da suke cewa dan Allah ne ko Allah ne su sun yadda bawan Allah ne Abdullahi wa Rasul sa manzala sa sama yake dukkan wanda ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna a bisa gurgudun irin ayyukan da yake a duniya ko da haka dole ne kai imani da annabi isa wato bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ba wai dan Allah ba don an je lahira Allah zai hukunci akan wayin abubuwan ba daya in ma an kasa sasantawa a duniya to Allah ta'ala zai hukunci a cikin wannan al'amari ya ba musulmi gaskiya a ranar aljiya ko kuma Allah ta'ala zai hukunci a tsakaninku a jayayyen da kuke yi dangane da addininku yahudu sun ce addininsu shine na gaskiya kuma suka ce ma nanu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce sune 'ya'yan Allah sune waliyan Allah kuma suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudu nasara ma suka ce sune akan gaskiya ba mai shiga aljanna sai nasara wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara musulmi kuma suka ce a'a babu mai shiga aljanna sai mumini wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani addini kuma da manzon Allah ya zo ya tarar yanzu ya daina aiki sai addinin sa inna dina indallahi islam So da haka musulmi sune waɗanda za su shiga aljanna amma duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai imani da shi ba wuta bai idan an je lahira ne fa za a riba wannan hukuncin sai kaga su musulmi sun tafi aljanna su kuma kafirai sun tafi wutar jahannam wannan husuma za ta kare a can ne azani kasmani tasamu fi rabbihim والذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد masu husuma guda biyu sai an je lahira za a raba rigima din waɗanda suka kafurcewa ayoyin ubangiji ta'ala suka yi kafurci za a yanka musu riga ta wutar jahannama a kamun a jefa su a wutar jahannama a dinga zuba musu ruwan zafi tafashashen diwan ke muta ya yayyanke hannun cikin kuma ga guduma zabaniyawa suna dukan su da ita suna mai da suna mai da su cikin karkashin ƙasa na wutar jahannama wannan idan an je lahira za a yi wannan hukunci idan a nan duniya mutum bai gane ba don ya je lahira ko tabbas akwai wannan hukunci sai ka dinga addu'a idan an yi sabani a addini Allah ya dora ka akan abin da yake kan daidai ko da musulmin akwai masu sabani ko wannan ya kirkiro bid'a sai ta ita ne addini wannan yana kan sunna ce sunna shine addini idan baka gane anan ba ka je ka shiga cikin bid'a kaga ka halaka idan ka gane kana kan sunna wannan yake bid'a ne bai gane ba na je lahira za a yanke hukunci za a ware masu gaskiya wadanda suka yi addinin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode shi suka yi ta addu'a Allah ya nuna maka gaskiyan kabita ka dinga cewa Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqni ittiba'a wa arinil batila ba'ilan warzuqni ittinaba wa la taj'alhu multabisan alaina ya Allah ka nuna mini gaskiya gaskiya ne ka bani ikon binta ka nuna mini ƙarya ƙarya ce ka bani ikon nisantanta kar ka cakuɗa ka rikita mini ƙarya da gaskiya in kasa bambance su in bata ya ubangiji manzala sama yana faɗa a cikin addu'an da yake na qiyamul layli kafin ya fara qira'a yana addu'a yana cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim yana cewa ya Allah ubangijin jibril a riwaya muslim gabra'il duk ne a sauran riwayoyin jibril ya ubangijin jibrilu da mika'ilu da israfilu mahalicin sammai da kasai matanin gaibu ga abin da yake na sarari kai ne kake hukunci a tsakanin bayanka cikin abin da suke sabani a cikin ya Allah ka shiryar da ni in gane gaskiya a cikin sabani da ake yi kai ne mai shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madalici kuma zala ta so yana wannan addu'a kai ma sai ka dinga addu'a ubangiji subhanahu wataala ya tsora ka akan hanya wanda take wato ainihin ta gaskiya ubangiji ala ya ganar da mu gaskiya sai Allah ta'ala ce fa ammal ladina kafaru fa ammal ladina kafaru fa u'azzibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasir وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Ubangiji ta lafi fa amman ladina kafaru amma inda suka kafirce wa Allah suka ki su yi imani fa wa'adhibuhum azaban shadidan zan yi musu azaba mai tsanani a nan rayuwarsu ta duniya wal akhirati da kuma in an je lahira wa ma lahum min kuma ba su da mai ba su taimakon su ranar kiyama to hana yin azabtar da su inji ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yayi alƙawarin zai azabtar da kafuran da suka kangare suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a nan duniya kuma Allah ta'ala yayi haka din a yakin badar an kakkashe su kuma an ribace su Allah ta'ala ya aiko mala'iku sun taimaka maza Allah ta sama wajen yakan kafirai duk manya manyan kafirai maka sai da aka kashe su in banda Abu Lahab wanda shi bai samu ya je bai tura sa ko wani wanda yake bin bashi a matsayin amma su Abu Jahal duk anan aka gama da su to da haka an kakkashe su manzon sama ya ware mutum 24 daga cikin manya-manyan kafuran aka jefa su a cikin qalibu badrin wato cikin rijiya ta badar ta garin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya akan rijiyan yace ayasurrukum annakum amantum billahi wa rasuli yanzu kun yi nadama kun so da a ce kun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya bada amsa sai ce musu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan muka alƙawarin da Allah ya mana cewa za mu ci galba a kanku Allah zai azabtar da ku a hannayenmu to mun ga nasara din ga ta nan alƙawarin ya cika to ku ku alƙawarin da Allah ya muku na zai muku azaban kun ɗanɗana shi ai ba za su iya magana ba sai na Umar ya ce ya Rasulullah kaifa tukallimu ajza ajza la arwaha fiha ya za yi magana da mutanen da ba su da rai jikkuna ne babu rai manzala kuma yace wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibu na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi ba ku fi su jin abun da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya bayarwa saka ubangiji ta ya azabtar da su tun a nan duniya an kashe mutum saba'in an ribato mutane saba'in to kaga wannan azaba ta duniya ke to wannan ma bai ji yakin badar ɗin ba Allah zai aiko masa nasa azaban kamar Al-Walid bin Mughira wani rashin lafiya wanda ba taba irin sa ba sun ta cinye shi ne mutuwa irin ta walakanci saka na Allah ya su da daddaya ta je wanda suka yi imani kawai to magidi ta Allah azabtar da su a nan duniya kuma sun walakanta da kuma su ne masu izza masu nuna isa masu walakanta mutum to Allah ta'ala ya kan jinkirta mutum yayi shekiyancin sa yanda yake so a ƙarshe kuma sai ya kama shi inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu Allah yakan yakan jinkirtawa azzalimi ko kafiri ko fasiki ko fajiri ko dan ta'adda ya gama duk abin da zai yi amma a ƙarshe Allah zai kama shi kuma idan ya kama shi ba zai tsere masa ba wa kadhalika akadu rabbika idza akada alqura wa hiya zalimatun inna akadahu alimun shadid haka Allah yake kama mutane kama mai tsanani tare da ainihin zalunci da suke sannan ubangiji ta'ala waɗanda ba a kakkashin ba waɗanda suke yahudawa ko nasara masu addini su kuma aka ce dole su ba da jizya idan ba haka ba su ma za a gama da su za a yaƙe su a gama da su kamar yadda aka gama da kafuran makka ƙureshawa manya-manyan to da haka su ba da jizya idan ba haka ba to su ma za a gama da su dole su suka dinga bada da jifiya a cikin kankanci suna ba da haraji bangiji ta ala cikin suratul tauba ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صابرون وياقي wadanda suke kusa da ku daga cikin adul kitabi wadanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba ba su yi ba sa haramta abin da Allah ya haramta kuma ba sa yin addini na gaskiya addinin musulunci ku yaƙe su har sai dai in sun ba da jizya da hannun suna makasata kuma haka suke ba da jizya a cikin kaskanci in sun haɗu da musulmi akan hanya dole su su koma gefe gefen hanya su ba musulmi wato hanya ya wuce to da haka sun kaskanta sun shiga hali na wadaƙanci da sababin kafurce ubangiji ta'ala da su suka wannan azaban da Allah ta'ala ya musu ne a nan duniya sannan kuma yace wal akhirati akwai azaban lahira kuma tana nan tana jiran su dukkan wanda bai musulunta bai yi imani ba wannan azaban kuma azaba ce ta wutar jahannam wanda za a bura ta a kansu idan ta lafa ma za a ƙara bulbula ta kamar yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul isra yace wa nashuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa thumma ma'awahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira za mu tashe su ranar alkiyama ana jan su akan fiskokin su suna makafi ba sa gani kurame ba sa iya magana da bannan bebaye ba sa iya magana kurame ba sa iya jin magana haka za a dinga jan su akan fiskokin su ranar alkiyama Allah ta'ala ya taimako masu wutar jahannama ne lokacin da ta kallafa sai a ƙara rurata a ƙara burata domin su dandani. wato ainihin azaba kamar yadda yake kullama nabitat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu in ma fatan ta kone za a sake gina wata sabuwa domin su dandani wato ainihin azaba kuma Allah ta'ala yake ba gunta zai hana musu wannan azaban wa ma lahum min nasirin ba mai taimakon ko sun yi iko ko sun nemi gumakansu su taimake su ko su mutane da suke bautawa a nan ko suka ɓadda su ba za su yi musu komai ba idan ka mutu kana shirka kana kafirci ba wanda zai hana Allah ta'ala ya azabta da kai da wutar jahannama kuma har abadan abada ba za ka fita ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi janna wa ma'awahu an-nar wa ma liz min ansar yanda sha'anin da lamarin yake dukkan wanda yawa Allah ta'ala shirka Allah ya haramta masa aljanna babu shi ba aljanna makoma sautar jahannama ne kuma babu mai taimakonsa wanda zai cece shi ko ya hana azabtar da shi ko da haka mutum ya rike imaninsa gangan ya gyara imaninsa ya gyara aqidansa da sa domin ya mutu da imani wannan kawai ita ce hanyar tsira idan ba haka ba hanya ce ta wutar jahannama Allah ya sai Allah ta'ala yake wa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na nagari sun yi imani da Allah sun yi imani da manzala ta sama sun yi imani da alkur'ani sun yadda addinin musulunci shine addini kuma sun yi aiki na gari aiki na gari shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki ibadan yadda manzon Allah ya koyar da ita sannan kuma sun yi ta da kyakkyawan niyya tsakanin su da Allah don neman yardan Allah a wajen ubangiji ta'ala to ubangiji ta'ala ya ce to dukkan wanda halinsa haka ne fa yuwaffihim ujurahum zai cika musu ladan su ranar alkiyama zai ba su kyakkyawan sakamako ya ba su lada cikakke wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba son azzalumai ballanta na kai tamani zai zalunce ka ko idan kai aikin lada za ka je ka nemi ladan ka rasa a'a za ka same shi cikakke ba tare da an maka ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhuziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kowane mai rai zai ɗanɗani mutuwa za a cika muku sakamakon ku ne ranar alkiyama illa dani za a gan shi cikakke idan alhaki ne ma aka za ka same shi bangiji ta ce dukkan wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna to wannan ya samu babban rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta rudi ba komai ba in ka samu mulki ma to ba babban rabo bane karami ne idan kuɗi ka samu ma ka yi kuɗi a duniya karamin rabo ne in ilimi ne ma karami ne sai ka je aljanna tukunna sannan ka samu babban rabo wanda ka gaba baka wutar jahannama kana cikin aljanna Allah ta'ala ya samu aljanna sai ubangiji ta'ala yana faɗawa ta yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la يظلمون aya ta gargadi ta ƙarshe da Allah ya mutane a cikin alƙur'ani? ku ji tsoron ranar da za ku koma ranar alkiyama ranar da za a cika wa kowa aikin kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kuma wa hum la ba za a zalunce su ba kowa aikin sa zai same shi yanda kai haka da ka samu cikakken ladan in kai abun kirki zaka gani ka samu alkhairi ka gode wa Allah in ko shari ka samu dama kai kai yasa da ka samu sakamako ubangiji ta'ala baya kan bayansa sai yasa yace Allah baya son azzalumai ma'ana ba dai zalunci bayansa ba don baya son zalunci tana yayi zalunci so da haka ba za a ƙara maka wani alhakin da ba kai ne ka yi shi ba kuma ba za a rage maka wani lada na wani aiki wanda ka yi shi ba kamar ya amal misqala zarratin khairin yara ko an zarra ne na alkhairi zaka gani in na sharri ne ma zaka ganshi Allah ta'ala ba azzalumi bane wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah baya zaluntan bayinsa inna Allah la yadhum mithqala zarra Allah baya zalunci kudi da kwayan zarra ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah ya ce ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci ba zan zalunci wani na sanya zalunci abun haramtawa tsakaninku kada ku yi zalunci Ka kada wani ya tammanin wai ayyukan da yake yi na alkhairi wai ya rena wasu ayyuka ya ce to wannan kai za a manta da su Allah baya mantuwa Allah baya mantuwa ma kana rabbuka nasiya ana nan ana rubutawa saboda karkare na aikin alkhairi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka wa wajhuka talik karkare na aikin alkhairi ko ka zo dan wanka ka sake masa fiska lada ne ana nan ana rubuta maka shi tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa murmushin da kake wa dan uwanka za a baka ladan sadaka kuma idan ka je lahira za ka samu wannan wato ainihin ladan sai ka manta akwai abin da ka manta ka yi shi na alheri sai ka je lahira kuma sai ka samu me sai ka samu ladan ya zama sawabin tsira ko a nan duniya kan yi wa mutum abun alheri sai ka manta amma shi bai zai manta ba in ya samu dama wata nan sai ya maka sakayya yayi maka alheri sai ya ce ai ka taba masa wani abu ne kai ka manta da abu sai ya gaya maka sannan ka iya tunawa don ka je daira da ka samu tarin lada za ka yi mamaki matukar kana yin ayyuka na alkhairin karkare na ka ce wannan karami ne kai babba da karami duka dinga yi ubangiji ala ba zai manta da shi ba kuma zai baka ladan cikakke ba tare da ya tauye maka ba sai Allah ta'ala ya ce ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وبنجدي تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك وإن كسوشي دمك باكا kissan mahaifiyar maryam matar imran da kissan maryam da kissan annabi isa alaihi salatu wassalam natluhu alayka muna karanta maka shine min al-ayati daga ayoyin al-qur'ani wa dhikril hakim da kuma wato al-qur'ani wanda yake mai hikima wato labarai ne na gaskiya wanda ba shakka a cikin su domin labarai ne da suka zo a cikin al-qur'ani duk labarin da ya zo al-qur'ani babu shakka ko kwayan zarra a cikin su saboda haka kenan wannan Iska ce ta gaskiya ubangiji ta ala ba bamu. abin da ya riga ya faru ne wanda babu shakka a cikinsa kuma daga ayoyin alqur'ani ne wanda alqur'ani yake da hikima wato alqur'ani littafi ne mai hikima yana faɗan abu yanda ya dace a lokacin da ya dace da aka ce azzikir ana nufin alkur'ani don Allah ta'ala yana ambaton alkur'ani da azzikir kamar yadda yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar maka da azzikir alqur'ani kuma mu ne masu kare alqur'ani kaga anan zikiri ake nufi zikiri shine alqur'ani me yasa aka mace alqur'ani da zikir saboda akwai tinatarwa akwai wa'azantarwa a to zaka zaka tina Allah zaka wa'azantu a cikin alqur'ani ubangiji ta lafi wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm alqiyamati ama qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى duk wanda ya bijire wa ambatona yana nufin alqur'ani wanda ya bijire alqur'ani baya aiki da shi Allah ta'ala ce zai tashe shi ranar alkiyama makaho sai su ce ya Allah ya ka tashe ni makaho alhalin ina gani a duniya sai Allah ya ce haka nan ayoyin mu suka zo maka kaga shine zikirin din alqur'ani sai ka mance da su to kai ma za a mance da kai a cikin azaba to da ka ubangiji ta'ala ya ba da istoshi dewa a cikin Al-Qur'ani. sai sa alqur'ani abu uku ne a ciki akwai aqida wato tabbatar da imani da Allah da manzonin Allah da malaiku da ranar alkiyama da imani da kaddara da sauran da littattafan da Allah ya saukar daga da duk abin da zai faru ranar alkiyama Qur'ani yayi ta bayani ba wuri ɗaya ba a kamun da ya shafi aqida na biyu kuma shine shari'a wato hukunce hukunce na shari'a abin da ya shafi ibada da wata mu'amala da zaka yi sai da sayarwa ko aure da abin da ya shafi ibada sallah azumi da sauransu Qur'ani yi bayani akan sa akan su a wurare daban-daban na uku kuma shine qasas wato kissoshi na annabawa da wasu bayin Allah da al'ummatan da suka gabata da kuma abubuwan da za su faru to ubangiji ta'ala haka yake karanta mana wayannan abubuwan domin su kara mana imani so da haka kissan annabi Isa da kissan maryam kissa ce ta gaskiya wanda yahudu ƙarya suke yi nazara ma ƙarya suke abinda suke faɗa ba gaskiya ba ne abinda ke cikin alƙur'ani wato ainihin shine na gaskiya sai Allah ta'ala ya yake inna masala isa inda Allah kamar raddi yake wa yahudawa da suke cewa annabi isa dan zina ne ta kuma raddi ne wa nasara da suke cewa annabi isa dan Allah ne sai Allah ya ce inna masala Isa ku sani fa misali annabi Isa inda Allah a wajen Allah Ka masali Adam kamar misalin annabi Adam ne annabi Adam ba an halice shi ba uwa ba uba Allah ya halice shi turbaya ne aka hada kasa aka kwaba ta Allah ya ce kun kasance sai kasance to annabi Isa kuma an halice shi babu uba sai ta bangaren uwa kawai Allah ta'ala ya ce duk ɗaya suke خلقه من تراب الله هل سي النبي ادم daga turbaya ne kuma qala lahu sannan yace masa kun kasance fa ya kunu sai ya kasance to haka nan annabi Isa Allah ya shi da kalman kun kasance sai ya kasance a cikin mahaifan mahaifiyarsa kenan magana ta kare Allah ta'ala yana da daman yayi wannan ya halicci mutum ba tare da namiji ba ko mace ya halicci mutum ba tare da namiji ba bangaren mace kawai kuma sai a tsakanin a hada tsakanin namiji da mace kuma a halicci mutum ubangiji ta'ala yana ikon sa yadda ya ga dama da haka ba gaskiya bane abin da suke faɗa cewa annabi Isa dan Allah ne ko Allah ne ko annabi Isa dan shege ne kamar yadda wato ainihin Yahudawa suke faɗa da haka in dai kai imani da halittar annabi Adam to me yasa ba za ka imani da halittar annabi Isa ba wanda ya halicci mutum ba uwa ba uba to Allah zai gare shi halicci mutum da uwa ba uba ai wannan yafi sauki ma da haka kamar yadda kai imani halittar annabi Adam da kuma wajibi ne kai imani da hadisin annabi Isa kuma annabi Isa aya ne daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce alhaqqu min rabbik alhaqqu min rabbik fala takun min almumtarin faman hajjaka fihi بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Ubangiji ta dace alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga wajen Ubangijinka wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajen Allah subhanahu wataala kissoshin da ke ciki gaskiya ne daga wajen Allah wala takun minal munkarin kar ka zama daga cikin masu shakka in kai shakka sai ka bada idan mutum ya shakka alqur'ani ko da kalma ɗaya ne a qur'ani ko harafi ɗaya ya shakka ba qur'ani bane ya kafuta ya fita daga musulunci to da ka dole kai imani da wato ainihin alqur'ani al'amarin alqur'ani gaskiya ne al'amarin annabi isa tabbas haka ne Allah ya halicce shi da kalmansa ta kunne kasance sai kasance to da haka babu wata magana wanda take ta gaskiya in ba wannan magana ba kuma dukkan wanda ya kauce mata to bata zai wa ma za ba da alhaqi illa bala ba abun da ke bayan gaskiya sai bata to da haka bawo ya ce daga kin gaskiya sai bata to in ka kika yadda annabi isa aya ce ta ubangiji bawan Allah ne to ka bata kawai saboda haka ka lalace to sai Allah ta'ala ce faman hajjaka fi duk wanda yake jayayya da kai dangane da annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan ilimi ya zo maka shine hujja ga bayanai sun zo maka daga cikin alqur'ani da hujjoji cewa annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane kuma ba Allah bane to ne zo yana ta jayayya da kai akan wannan shi san bai yadda ba sai za a haifi mutum babu uba suka ce Allah ne ubansa Allah ne baban annabi Isa to duk wanda ya nace yake ta jayayya da kai akan wannan to ba kul ka gaya masa za a yi ta takare ta'alu ku zo na da dawo abna'ana wa abna'aku mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanmu da matanku a hadu a wuri guda wa anfusana wa anfusakum mu kira kawunan mu mu kira kawunan ku mu mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku da ƴaƴanku da matanku mu zo mu haɗu a wuri guda ɗaya thumma naftahi sannan mu yi tsineneniya ko kuma thumma naftahi sannan mu kankantar da kanmu mu yi addu'a mu tsinewa makaryaci mu ce Allah ya tsine wa mai ƙarya tsakanin mu da ku shine fa naja Allah ala tallahi mu sanya la'anar Allah ala alkazibina akan masu ƙarya ku je ku ɗauko ƴaƴanku da matanku ku zo mu haɗu aure guda mu ma mu ɗauko matanmu da 'ya'yanmu ku zo mu yi ya mu yi mu hala akan lamarin annabi isa mu mun ce bawan Allah ne manzon Allah ne ko kuma kun ce dan Allah ne ko kuma Allah ne to ku zo mu zo mu haɗu mu ce Allah ya tsino mai karya tsakanin mu da ku Haka magana ta kare ke abun har ya kai ga to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana saukar da wannan ayan sai dai ya haɗo iyalan gidansa ya kira Fadima ya kira Hassan da Hussein ya ce Allahumma haulai Ali. ya Allah yana su ne iyalaina su ma su je su tattaro nasu sai suka kasa manzo ya ce ku zo mu yi mubahala ku zo mu yi tsinenneniya akan wannan al'amari na annabi Isa wallahi nasara ba su zo ba sai suka ki zuwa suka ce a mu za mu ba da jizya a zauna lafiya sai suka ba da jizya suna ba da haraji kar a taba su to da Allah yanzu wannan bai nuna cewa ƙarya suke yi ba Tun da aka tunda an ce ku zo a yi mubahala a tsinewa mai ƙarya kuma tsinuwan za ta kama su ku zo ayi suka ƙi suka ce a ba su yi ba amma sun yadda dai za su dinga ba da jizya suna dan ba da haraji duk shekara ga abin da za su bayar a zauna lafiya za su wa musulmi biyayya kaga wannan ya nuna cewa makaryata ne ƙarya suke an gaya muku hujjoji an ba ku dalilai ba ku bantu ba to ku zo a yi ne na ƙarshe suka ce ina ba za su iya ba abdullahi bin abbas yace law karada law karada alladhina yubahiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la raja'u ila buyutihim la yace da wanda suka ce za su yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito masu jayya da manzon Allah lamarin annabi Isa da da su fito su zo su yi wannan inene ne yanda manzon Allah ta sama Abdullahi bin Abba ce da za su koma ba za su samu iyalansu da dukiyansu a gidansu ba da an halakar da su gaba da su ma sun hango halakan ne Abdullahi bin Abba ce da sun halaka ba iyalai babu dukiya sun tabbatar da wannan halakan shi yasa ba su fito ba shi yasa ai duk mai kafirci ya san cewa ba daidai bane abin da yake ya san makaryaci ne taurin kai ne shi yasa aka ce musu kafirin ai mutamarridun masu taurin kai ne masu jahidun suna inkari ne amma ba wai ba su sani bane a'a ko fir'auna ya san cewa ƙarya yake shi ba Allah bane jama'ansa sun sani su imani da annabi Musa suka yi shi yasa Allah ta'ala yake wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa ai a bakin ne suka ce ba haka bane suka karyata annabi Musa amma a zuciyarsu suna da yaqini sun ji su yi imani ne don zalunci da girman kai su ma wayannan kafirin zalunci ne da girman kai da hasada yake su sallama su suka ke su sallama su mika wuya to an ce a zo a yi tsine ne ya kuma suke su zo su to me suke nema kaga ba gaskiya ne kawai ba sa so ba hujja suke bukata ba da aka duk mutumin da yake karban gaskiya girman kai ne tare da shi a maka wa'azi a maka wa'azi ba za ka yarda ba inda mutum zai yarda abin da aka gaya mar gaskiya ne ya iya yi ma kasala ta hana shi wallahi ya fi sauki akan yayin inkarin abu wanda ana mata masa nan gaba zai gyara zai tuba amma mutum da za a zo a gaya masa gaskiya wai yana neman kare kansa shi san bai yadda haka bane kai kai shi bai yadda ba Da kaga wannan girman kai ne ba gaskiya ne yake so wannan shine halin yan bid'a a gaya musu gaskiya ka a ja aya a ja hadisi sun san fa ba su da hujjan fa babu dalilin sun sani amma wallahi tallahi ba ka yadda su ruɗe jama'a su karku saurari wani ai wani ya ce kaza wannan neman tashin hankali ne neman raba kan al'umma ne wai sai dai kai shiru wai abinda ake kansa na barnan ka dullube shi a tafi a haka wai to ai kai ne mai neman zaman lafiya kenan a ba mana don haka ne mai amfanin wa'azi annabawan Allah haka suka yi inda sun lullube shirka na akwai wanda zai musulunta ne akwai wanda zai gane hadarin ta to don me yasa za a lullube shirka ba magana boye-boye a fito a wa'azi wannan abu shirka ne wannan abu tauhidi ne jama'a ku karɓi tauhidi ku rabu da shirka wannan abu bid'a ne za ta halakar da kai mazan sama ce kullu bid'atin balala, ko ta bid'a bata ce kar ka fada bata ga sunnar mazanarsa sama ka zo ka rungume ta ita ce tsira ita ne kawai in ka rike ta zaka fira gobe kiyama a wai kar a dinga faɗan bidiya amma wai kalman bidiya amma wani ya taɓa min waya yace ai bidiya da kake faɗan ma wannan kalman da kake faɗan ma bidiya ne kake yi <laughs> wai dai dai ai shiru kar a ce bidiya manzo Allah ba ya faɗi bidiya ya ce kullu bidiyatin balala ko ta bidiya bata ne kuma magabata sun faɗi ahadul bidiyati yan bidiya kar a karbi hadisan yan bidiya kar a saurari karatun yan bidiya duk su imam malik sun faɗa su ibnu sirin da sauransu wai amma kai in ka zo kana cewa yan bid'a amma ya ce wai kai ma bid'a kake don me yasa zaka ce yan bid'a saboda idan ka ce yan bid'a mutum zai ji kaman ka soka masa masillani ne a jikinsa kaman kibiya ka soka ba za ka zai ji haushi kuma amma in ya zo waje kuma sai ce wai shi ba dan bid'a bane ai su ba bid'a suke ba to da Allah in kai ba bid'a kake wa me yasa an ce yan bid'a kake jin haushi ko in an kira akan bid'a kake jin haushi yanzu mu don ka zo kana tsine wa bid'a da yan bid'a to Allah za mu ji wani abu wallahi ko a cikin mu ko mun tabbata ba da mu kake ba to idan an zo ana cewa yan bid'a yan bid'a kana ji da kai ake to ai kuma kenan kana bid'a ne me yasa Zaidu da Amru da Bakaru da Khalid su ba su damu ba da ba bid'a suke yi ba sai ka gyara in ka gyara shikenan mu kan me uwa da wabi muke ba wai muna kiran suna ne ko da wani muke ba a wa'azin kawai duk wanda ya fada a kansa shikenan eh su ma ahli sunna in suna da kurakurai zamu faɗa in ya faɗa a kansu su gyara su ma shikenan amma dai masu aqidan ahli sunna sune masu aqida na gaskiya masu bin sunnan manzala ta ma sune wanda ibadar su take akan daidai don Allah ya turo mana manzala ta sama don ya mai koya mana tauhidi da da ibada ya koya mana tauhidi tatacce aqida tatacciya sannan ibadan ta zama ta tatacciya wanda take kan sunnan manzala ta sama in ka bi wannan shine ka samu tsira kuma nan ne kake da tabbas baka da shakka a addininka in wani yazo ya kalubalance ka kama ya ce a ah, abin da kake kuskure ne kawai zaka ce to me dalilin ka a cikin nutsuwa dan kai kana da naka dalili in ya kasa kawa kai sai ka kawo naka naka idan ya kawo kuma ba daidai ba sai ka ce a wannan wannan dalilin ba daidai bane a yana magana akan kaza kaza ne kaga idan akwai ilimi wani bai zo ya rena maka hankali ya dinga jawo maka ayoyin da suke yin gabar ya tunkura su ya mai da su yamma ba dan da can yan bid'an kira ne kawai ake babu hujja daga baya da sunna ya suka dinga cewa kul hatu qur'anakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku inda gaske kuke yi ku kawo hujja to daga nan sai aka kama kakalin hujja ah, ka riga ka rungumi abu babu dalili kuma sai ka zo kana kakalo masa dalili A'a. dalilin ne zai baka abu zai baka aqida dama kai baka da wata aqida sai abun da dalili ya dora ka akai shikenan kaga dama da hujjar ka kafin kai abu wannan ita ce aqida wanda take ingantacciya kuma idan kana da aqida ingantacciya wallahi baka da tashin hankali ko kadan kuma wallahi mutum ko ya zo yace akan kuskure kake wallahi bai zai hana ka bacci ba kai ka dariya ma za ka yi kasan ƙarya yake za ka kwanta kai baccin ka baka da tashin hankali kuma za ka zo ka tallata aqidanka ka baje kolin ta kai bayani kai bayani ba ka tunanin wani zai zo ce ka kawo hujja ko ya kalubalance ka ka je ka kwanta kai kwanci amma duk wanda yake da mummunar aqida ba iya tallata ta gaba da ma abun da ya faɗa ma yana tsorace kar wani zo ya ce ina dalilin ka don bai da kinta zai kama zare ido wani abun kuwa ba zai iya faɗan sa ba sai su ya su su ya su ne kawai za su dinga kuskus sai sun gama doka kai yadda duk abin da suka gaya maka za ka yadda to sai su dinga koya maka shirka a matsayin shine tauhidi da imani wannan shirka wai ita za ta kai ka aljanna kaga wannan wautar da hankalin jama'a ne dole ne a kafan a dafan hujjoji dalilai na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abun da wannan ita ce sunnar Allah sa manzon Allah ya zo da dalilin ya gaya musu hujjojin idan mutum yayi taurin kai kuma yace shi ba zai bi hujjan ba to a zo a yi kineniya amma da suka zo aka zo kan wannan ba guduwa suka yi ba suka ce ba za su iya ba. manzo Allah ya fito ba su fito ba yi fito ba su fito ba suka ce za su ba da jizya A gaskiya kwaya ɗaya ne kun ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana ba. gaskiya ta zo barna ta kauce barna dama abun me abun kaucewa ne Ban bal naqdihu ala alhaqi bal naqdihu bil haqqi ala albatil wato muna muna jefa ƙarya akan gaskiya to ita gaskiyan kuma in ta zo bal naqdihu bil haqqi ala albatil fa yadmahu fa idza huwa zahid wato zamu jefa gaskiya akan ƙarya ita gaskiya sai ta je ta samu ƙaryan sai ta shaƙe ta ta samu barnan ta shaƙe ta sai kaga barnan ta lalace ta zama kamar kumfa sai ka neme ta kare ta ta kawai yanzu idan akwai kumfa ka watsa nan dan lokaci kaɗan sai ka nema kare ta to haka hanyar Allah take gaskiya ce idan aka jefa gaskiyan akan barnan za ta shaƙe ta ne ta makure ta sai ka nemi barnan ka risa ta to haka bid'a take kokowa da sunna haka kuma tauhidi yake kokowa da shirka in in tauhidin ya zo shirka sai ka nema ka risa idan aka kawo sunna bidiyoyin kuma shaƙe su ake yi ko motsi ba za su yi ba wallahi mutum bai isa kare kansa ba bai izan sa ba in kaga ka kare kanka kana kan sunna ne kana kan tauhidi nan ne zaka iya kare kanka ka zauna lafiya kai da'awanka kai wa'azinka ka faɗi duk abin da ka sani na ilimi kuma ka zauna lafiya baka tsoron wani zai kalubalance ka don ya kalubalance ka ma ka da abin da zaka faɗa amma duk wanda ba kan hujja shi kansa akan shakka yake ma duk abin da yake faɗa cikin shakka yake faɗan sa wani abun bai sai bayyana shi bai na tsorace wani abun kuma a wani wuri ne zai bayyana a wani wurin bai zai faɗa bai na tsoro in akwai wane a wajen akwai malam wane wallahi bai zai iya faɗa ba sai dai kauce ya dinga faɗan wasu abubuwa daban idan ba kowa ya leƙa ya leƙa babu malamai ahlus sunna to nan ne zai iya faɗan wani abun nasa ya ci karensa babu babbaka saboda akwai kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to kawa dalilan ku inda gaskiya kuke babu gaskiya shi yasa babu dalili Allah ta'ala ya ce inna hadha la huwa al-qasasul haq inna hadha la huwa al-qasasul haq وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين بنجي تعالى إن هذا لهو القصص الحق lalle tabbas wannan labarin da Allah ta'ala bayar da wanda ya bayar a can baya da huwal qasasul haqq wato shine labarai na gaskiya a labarin da ya zo a Qur'ani ko magana ta kare karshen gaskiya kenan magana ce ta ubangiji ta wa ma min ilahi illa Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah ka rike tauhidi ka rike ubangiji ta Allah shine kawai ya tantance abota bauta kar a zo a nuna maka wani a ce wai shine Allah wai shine abun bautan ka wai shine kul huwallahu ahad kar ka taba yadda da wani wa inna Allah da huwal azizul hakim Allah ta'ala shi ne mabuwayi alhakim mai hikima mabuwayi ba abun da yake gagara duk abin da ya ga dama zai yi masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya ga dama zai kasance abin da bai ga dama kuma zai kasance ba kuma fa'alun ne ma yuri mai aikata abin da ya ga dama ne la mu'aqiba li hukmihi idan yayi hukunci ba mai bibiyan hukuncin yace a wannan bai yi ba ka sake babu a duniya ne ake yin wannan la yusalu amma yaqalu wa hum yusalun ba a tambayan Allah don me yasa kai kaza mutane ne ake tambayan su me yasa su kai kaza saboda haka Allah mabuwa ne kuma alhakim mai hikima ne duk abun da ya dace dama haka ya kamata a yi shi ba wanda zai tsaya nan akwai shirme a gyara ko an yi kwaba a nan ko an yi kuskure mutum bai san ka ba bangiji ta'ala mahalicin hikima shine wannan abu fa in tawallau idan suka juya baya bayan gaskiya ta zo musu suka ki su yi imani da tauhidin suka bijire suka zama masu barna a bayan ƙasa masu yada shirka da bidiyoyi fa inna allaha alimun bil mufsidin to ku sani Allah ta'ala masanin masu barna ne duk wani sabon Allah a bayan ƙasa ana ce masa barna zaharar fasadu fil bari wal bahr saboda haka shirka barna ce zalunci barna ne fasikanci barna ne bidiyoyi barna ne a bayan ƙasa duk masu yin Allah ta'ala yana sane da su kuma zai mutu mummunan sakamako ranar kiyama akan shirin da suke da munanan ayyuka da suke sakamakon ko ita ce wutar jahannama don wa kullu balalatin fi nar mazalati duk bata tana cikin wutar jahannama to da haka ka dawo kan tauhidi ka dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son tsira gobe kiyama ubangiji ta Allah ya tsiratar da mu daga azabarsa Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon nisan tanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala alihi wa sahbihi wa sallim mai tambaya ta farko ta ce cewa malam mace ce mai ciki da mai shayarwa shin wai za su biya azumi an za su biya azumi za su ciyar ne ko kuma biyan azumin kawai za su yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu abu na farko dai a sani mace mai ciki da mai shayarwa suna azumi Allah bai ɗauke musu azumi ba to da haka dole ne su goda su jarraba yin azumi sai in ya gagara ne sun shiga da dura? to wannan kuma akwai sauki na shari'a idan har mai ciki ba za ta iya azumi ba saboda tana galabaita sosai irin galabaitan da ya wuce al'ada ko tana tsoracewa cewa dan da ke cikin ta zai samu matsala haka nan mai shayarwa idan ta yi azumi za ta shiga wani hali na galabaita da ya wuce al'ada ko dan ta kwata-kwata ba zai samu nono ba zai shiga wani hali to za su iya shan wannan azumin saboda wannan laluran amma kuma za su rama bayan ramadan za su rama wannan azumin wasu ma suka ce bayan ramuwa sai an ciyar amma fatawan cewa ciyarwa kawai za a yi babu ramuwa wannan ba wannan fatawan ba ma ba da ita wannan fatawan kuskure ne mu a wajen saboda babu hujja mai karfi akan duk da cewa wasu malamai sun tafi akai kuma ana ta yada ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisinsa wanda shine suke kafa hujja da shi kuma hujja ne a kansu shine inna allaha waba anil musafiri shatara salam wa anil musafiri wal murbi'i wal hamili as-sawma Allah ta'ala ya daukewa matafi rabin sallah wato zai raka'a biyu a inda ake raka'a hudu sannan kuma ya dauke wa matafi da mace wanda take da ciki da mace mai shayarwa azumi to amma wannan daukewan ba daukewa ne na gaba daya ba an dauke mata ta yi azumin a watan ramadan amma za ta rama bayan nan dalili akan cewa za ta rama saboda Allah ya ce ai ya dauke wa matafiyin ma to shi ko matafi duk malamai sun yi ijma'i zai rama to tunda ko zai rama me zai hana mai ciki da mai shayarwa ita su su rama tunda hadisin kwaɗe ne ya zai a riba su wa anil misafiri wal hamili wal murdi sawma so da an dauke musu yin azumi a ramadan idan sun shiga hali na kunci don ka'ida sai an koma qur'ani fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya yana da dadura ai mace mai ciki kamar mara lafiya mai sharwa ai ba ta iya ba ta shiga hali na rashin lafiya da kuma wanda yake matafi to da su sha daga ba ko su sake rama wannan azumi saboda haka mata su daina ganganci wasu ma lafiyar su kallon suna da ciki suna shayarwa don an ce ciyarwa za a yi da su iya azumin amma ba za su yi sai su ciyar saboda an ba su fatawan cewa ciyarwa za a yi to wannan fatawan ba haka bane yawa azumi rukuni ne na musulunci rukuni ne na addinin musulunci saboda haka kurama in lura ta kai a sha kuma za a rama in bata kai a sha ba kuma kuskure ne a sha wannan azumi na'am eh, tambaya ta biyu take cewa malami a cikin wannan shekara ne na fara yin al'ada na ji an ce mai al'ada ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba to malam idan na yi tsarki zan rama sallan da azumin da ban yi ba ne ko to azumin da ya za ki rama amma sallah ka ba za a rama ba don aisha radiyallahu anha wata mata ta zo ta tambaye ta dangane da ainihin azumi ta ce wai ma balu da ha'idi taqdi sawma wala taqdi sara me yasa mai haila ita ake cewa tana rama azumi amma ba ta rama sallah sai Aisha tace a haruriyatun anti ke haruriya ne wato sune kawaris wanda su mace tana haila ma tana azumi shikenan sai ce lastu bi haruriyatin walakinni af'al ni ba ba ba ne bane eh, dai ina tambaya ne sai ce to kunna nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salat mun kasance ana umurtan mu in mun yi al'ada muka sha azumi ba mu yi sallah ba to ana umurtan mu mu biya azumin amma ba umurtan mu mu biya sallah to da haka kenan manzo Allah baya cewa su biya sallah amma kuma yana cewa su biya azumi azumi kawai zaki biya banda sallah yake cewa mallan akwai halaccin baiwa wanda ba musulmi ba zakka to a cikin mutum takwas da Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani akwai almu'allafati qulubuhum innama sadaqatu wal والمساكين alaiha wal mu'allafati قلوبهم to akwai almu'allafati qulubuhum sunan wanda ake rarrashin su don su shiga musulunci to idan mutum aka ga alama in an bashi zakkan zai shiga musulunci ya halatta a bashi amma sai na umar shi a fahimtansa ya ce rabonsu ya faɗi saboda musulunci ya yi ƙarfi ya ce a lokacin da ake ba su farkon musulunci musulunci bai da ƙarfi ne ana rarrashin su shiga musulunci ya ce yanzu musulunci ya yi ƙarfi saɓata nasibu ya ce rabonsu yanzu babu saboda haka ba za ka ba su zakka ba amma dai mafi yau malamai sun tafi za a ba su amma in ka ga alaman ba da zakkan za ta yi amfani za ta rarrashe su waje su shiga musulunci ko sun shiga musulunci sama sama in an bada zakka za ta karfafa musu imanin su to ya halatta a basu na'am wannan yake cewa malam don Allah a ja hankalin mata a lokacin da ake tambayoyi sai su ta surutu ba sa bari mu tambayoyin da ake karantawa to mata ku ji tsoron Allah muna jan hankalin ku idan ana tambaye ku ji so ku daina surutu domin kuma ku ji amsoshin ku da kuka turo kuma ku bar masu sauraro su ma su bi amsoshin tambayoyi sai masu roƙon addu'a yake cewa ɗansa ya bace mai wata goma malam a taimaka masa ainihin da addu'a sai ta kwata kuma take cewa a taimaka masa da addu'a bisa mijinta bayi da lafiya da sauran addu'o'i daban-daban to wanda ɗan da ya bace Allah ya gano shi Allah ya dawo da shi cikin ƙoshin lafiya wannan mijin da ba da lafiya Allah ya ba ta lafiya sauran wanda suka turo addu'o'i Allah ya biya mu bukatun su na alkhairi gaba daya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin